Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne tare da sarfilo hashim gumel muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin to bayan kun gaba jin labarai za ku ji cewa an gargaɗi 'yan jarida da su jajirce a aikinsu kuma su tabbatar da gaskiya da adalci a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. a kasar ghana kuma hukumar aikin haji ta kasar ta ce ta tabbatar da wasu wato matakai ga maniyyata cewar a wannan shekara za a yi aiki ba tare da samun matsaloli kamar yadda aka saba gani a baya ba haka kuma muna da maimacin shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa ahmad zai gabatar sai kuma sakonni da kuka aiko muna da kuma wasu daga sharhin jaridun ƙasar kamaru amma duka sai an gama jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rahotanni da aka wallafa sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya nemi tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuka ta FBI James Comey da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa kan mai baiwa Trump din shawara kan harkokin tsaron cikin gida Michael Flynn akan dangantakar shi da kasar Rasha amma fadar White House ta musanta rahotannin. rahotannin sun ce trump ya nemi wannan alfarman ne a gurin komi lokacin wata ganawa da suka yi a watan fabrairu kamar yadda wata takarda da komi ya rubuta bayan ganawar tasu shugaba trump ya ce ina fatan dai za ka bar wannan ya wuce yana magana ne a kan binciken da ake yi wa flynn jaridar new york times ce da ake bugawa a birnin new york ce ta fara ba da wannan rahoto game da wannan bayanin takarda da komi ya rubuta daga bisani kuma jaridar washington post da ake bugawa a nan birnin washington dc da wasu kafofin yaɗa labarai suka tabbatar amma kuma wata sanarwa da fadar white house ta ce rahoton babu gaskiya cikinsa kuma ba haka tattaunawar ta kasance tsakanin shugaban kasa da mr comey ba ta kuma kara da cewa shugaban ƙasa ya sha ta ra'ayinsa kan cewa flynn mutumin kirki ne kuma bai taɓa neman komi ko wani mutum ba da ya dakatar da kowane irin binciken da ya shafi tsohon mai baya shawara akan harkokin tsaron cikin gida ba haka kwatsam ba zato ba tsammani shugaba trump ya sallami komi a makon da ya gabata a jiya talata ne shugaban hukumar kare haƙƙin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya ce sabon faɗa da ta ɓarke a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya ta da hankali domin sama da mutane ɗari ne suka rasa rayukansu dubban mutane kuma aka tilasta musu barin gidajensu a makon da ya gabata a lokacin da fada tsakanin musulmi da kiristoci ke kara yaduwa shugaban hukumar kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya ce kwanciyar hankali da aka samu a birnin bangui da wasu manyan garuruwan ƙasar yana fuskantar barazanar ƙaruwar tashin hankali ya kuma ƙara da cewa ko da yaushe talakawa su ne ke shan wahala tuni dai rikicin ya bazu a yankunan karkara bayan da aka fi mai da hankali a kan manyan biranen ƙasar masu zanga-zangan wanda yawanci mata da suka rasa mazajinsu ne da kuma yara marayu su ne suka taru a bangui inda suka buƙaci gwamnati ta tashi tsaye don yaƙi da tashin hankali prime minister simplice matthew saranji ya yi musu alkawarin cewa za a hukunta duk wanda za a samu da laifi to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kila ɗaruruwan 'yan ƙasashen afirka da ke zaune a jihar minnesota da ke nan amurka sun yi hasarar kasancewar kasancewarsu bakin haurin da ake baiwa izinin zama na wucin gadi an da ya mutane kusan dubu biyar izinin zama ta musamman a shekara ta sha hudu lokacin da aka samu bulla cutar annobar ebola a kasashen yammacin afirka uku inda aka amincewa mutanen waɗannan kasashen su zauna su yi aiki a nan amurka har sai an shawo kan annobar a shekarar ta gabata an ayyana kasashen a matsayin kasashen da ba sa ɗauke da cutar ebola yanzu kuma mutanen da ke zaune da takardun da aka bayar saboda ebola dole ne su koma kasashensu ko su canza matsayinsu a cewar gidan rediyon jihar minnesota abdullah kitamba shugaban kungiyar da ke kula da harkokin bakin hauren afirka da ke jihar minnesota da sauran wasu shugabannin bakin haure sun bayyana soke izinin akan abin da bai kamata ba suna mai cewa kasashen liberia da gini da kuma saliyo har yanzu ba su gama farfadowa ba daga annobar ebola har yanzu akwai hatsari ga komawa waɗannan ƙasashe. a jiya talata ne jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya ke hali ta faɗa wa ƙasashen duniya cewa dole ne ƙasashe su haɗa kai wajen wato yunƙuri na hana ƙasar koriya ta arewa mallakan makaman nukiliya tana mai musu gargaɗi za su iya fuskantar wasu takunkumai idan har suka taimaka wa koriya ta arewa wajen samun nasarar shirinta na nukiliya. hali ta yi wannan furici ne a lokacin da aka kammala taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda amurka da japan da koriya ta kudu suka buƙaci a yi don tattaunawa akan gwaje-gwajen makamai masu linzami na koriya ta arewa na baya-bayan nan da take magana da manema labarai hali ta ce wato cikin biyu ko kana goyon bayan koriya ta arewa ko kuma goyon bayan mu. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla babban daraktan gidauniyar ayyukan horar da masana'antu ta ƙasar najeriya joseph ari ya yi kira ga 'yan jarida da su yi tsayin daka wurin tabbatar da gaskiya da adalci a cikin aikinsu joseph ya yi wannan hurici ne a wurin wani taron lacca da kungiyar 'yan jaridar kasar najeriya reshen jihar filato ta shirya na tunawa da wasu 'yan jarida guda takwas da suka mutu bakin aiki shekaru goma da suka shige joseph ali ya yi wa wakiliyanmu zainab babaji karin bayani kamar haka idan aikin ɗan jarida ya ci gaba kasa ma za ta samu karuwa za ta samu cin gaba domin idan masu aikin jarida sun kafu abubuwa za su tafi nasiha kuma duk lumana za a samu na gargaɗe su kada su koma baya kada su ji tsoro su fita su yi aikin nan da zuciya ɗaya kada kuma su nima cin hanci ko da shike aikin nasu akwai matsaloli da yawa na wanda za su yi kiyayya su nuna cewa ba su son su domin suna faɗan gaskiya suna tona masu asiri. Shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar plato Yakubu Tadi ya ce kungiyar ta shirya wani tsari na tantance jebin 'yan jarida don tsabtace aikin jarida a Najeriya. mun san akwai hasari a aikinmu amma bai kamata mu dinga jin tsoro cewa wani abu zai faru ba mutuwa dole ne amma dole mu martaba ma wanda sun yi aiki me kuke yi domin tattara hankalin su 'yan jarida eh, yadda za su yi aikinsu da gaskiya yanzu an fara wani tantancewa daga can national secretariat wato ana son a san asalin 'yan jarida kuma a kowane jiha za a sanar ma mutane cewa ga masu aikin jarida kuma in ka je aiki in baka da wannan license daga wannan national secretariat kai ba memba ba ina sake nanatawa cewa dukkan mu 'yan jarida ya kamata mu tashi sai mu ga cewa mun taimake al'umma ba 'yan najeriya kawai ba so dole mu dinga duba yadda za mu yi gyara mu samu zaman lafiya a duniya mu yi aiki yadda mutanen duniya gaba daya za su samu rayuwa mai daɗi ta hanyar aikin mu kwamishinan yaɗa labarai a jihar plateau muhammad nazif ya ce gudunmawar da 'yan jarida ke bayarwa yana da matukan muhimmanci wajen inganta demokradiyya gwamnati akan wannan lamari shine na farko dai tana jajantawa 'yan jarida da iyalan waɗanda suka rasu kuma tana da mutukar son tafiya tare da 'yan jarida domin a gwamnatance duk abin da ake yi idan al'umma ba ta sanin abin da ake yi ba yadda za a yi su yaba abin da ake yi kuma duk lokacin da aka ce 'yan jarida ba sa yada labarin abin da yake gudana to dole ne za a samu wata kafa wanda za a yada labarai wanda ba na gaskiya ba wanda kuma daga karshe zai iya haifar da mummunan abu mai martaba sarkin wasai alhaji muhammadu samba haruna wanda galadiman wasai alhaji mustapha umar ya wakilta ya shawarci 'yan jarida da su rika tantance labari kafin su watsa mu kamar sarakuna muna godiya saboda su ne suna taimakawa wurin yada manufa da kuma ayyuka na gwamnati a kodayaushe don akan samu nasara in aka bayyana aka kuma wayar da kai na al'umma particular talakawa a can kasa. To a matsayin ku na sarakuna mai kuke ganin kaman kurakuran da suke yi wanda ya kamata su gyara? So da yawa idan suka ba da labarin da ce wanda ba shi kan hanya yakan hargiza kasa yakan hargita rayuwa kuma yakan sa fitina. So nan shine mukan kira cewa su tantance labarai su faɗi labarai na gaskiya kuma ba tare da tsoro ba ko ko son zuciya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji a ƙasar Ghana kuwa hukumar aikin hajjin ƙasar ce ta ce ta yi shirye-shirye da ganin cewa ta kai alhazai bata bar kowa ba. kakakin hukumar kenan abdulrahman alhassan gwamda shine ya bayyana mun haka a wata hira da muka yi za a fito da wani tsarin da idan ka biya ka san ka biya za a iya fadi maka idan ka biya da telephone mobile phone da kake da shi za a aiko maka da message cewa lalle ka biya kudin hajin na farko kenan kuma idan lokacin ya kai za a faɗi maka cewa ya ranar da za ka tashi ba shi ka zo inda muka kira hajj village ka zo kana kwance kwana uku kwana hudu ka san ranar da za ka tashi ba. To sai dai kuma akwai wani abin da akan huskanci a Ghana a duk lokacin da aka samu canjin gwamnati duka ana iya samu matsala wurin aikin hajji wanda talakawa da suke neman su sauke farali ke wahala ya kake ganin wannan abu ba zai shafi talakan da yake so ya yi tafiya. saboda shi ka gan shi shugaban aikin haji sheikh aisikwe da mutane uku suka dauki kafa suka je saudiya suka je suka tattauna da yan hukumar aikin haji a saudiya aka dawo kuma an yi koyi da irin wasu kuren da waɗanda suka yi aikin haji wancan shekara suka yi an zauna da su ma ka aka yi hira cikin zaman lafiya yaya aka yi kaza kaza ka yi haku suka ba mu bayani to cikin bayanan da muka samu mun yi koyi kwarai-kwarai da irin kuskuren da aka saba fuskanta isan allah da za samu sakiya to sai dai bari mun ga alhazai da za su taso daga arewacin ghana ba su zo kira ba an ga canji matuka shine sun tashi daga birnin tamale akwai wannan shiri na alhazan baje za su iya tashi daga tamale wanda za su fito daga jihohin arewaci eh, guda uku in allah da za ci gaba da wannan ranar da muka gamu da shi na mataimakin shugaban kasa dr alhaji dr mahmudu baumiya ya tunasar da mu cewa yanda aka yi aka tashi wancan shekara a tamale aka yake son a ci gaba da wannan shekara shi aka ba shi bayani cewa wancan shekara akwai gunda aka yi shi ne. wato mm, inda za a ajiye alazai ko kuma za a rika kula da harkokin alazai za a ajiye alazai wato mm. an ba da wuri kusa da stadium inda za a kafa yadda aka kafa na ankara to sai dai babban masu ruwa da tsaki a harkan aikin haji shine agent to galibin kamfanoni na agent alhazai sukan samu matsaloli da su menene abin da za ku ajiye ku yi ta kula da ayyukan agent saboda idan aikin sai yi naku yayi idan kuma nasu ya gurɓace to zai shafi ku kuma naku saboda shi ne muke yatun muka ce ya kamata mu yi ta zama da su eh, kowane lokaci tunda muka aka ransar da mun naje mun zauna da su kamar su biyu kenan ko so uku eh, ranar alhamis ne zuwa idan allah da za mu zauna da su kuma kuma ba karshen zaman kenan ba za mu duba mu yawance zama da su muna hira meye nan da suke son mu taimaka saboda mu ci gaba da aikin haji yanda muke son sa sai sa da ikon Allah yawa zama da sunnan zai kawo maganin da ake so saboda komi ya tafiya daidai yanda ya kamata. To a gaida Abdulrahman Alhassan gwamna daraktan sadarwar hukumar aikin hajjin Ghana yanzu kuma sai a shakata da wannan. Saboda takaici duniya saboda takaici madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe uku kenan da minti goma sha biyar na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Shirin namu a yau zai doshi garin takum ne a jihar Taraba inda kwanakin baya fada ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna Awwalu da wasu 'ya'yan mahauta. A lokacin wannan fada wayar hannu ta Awwalu ta bata saboda haka ya kai kara ofishin 'yan sanda a nan takum. Da 'yan sanda suka yi bincikensu sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu. Kotun ta bayar da belin waɗannan yara 'yan mahauta bisa sharaɗin cewar za su biya awwal wayarsa, ko kuma za su samar masa da wayarsa. To amma kwanaki biyu bayan bayar da belin an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara awwalu suka lakkaɗa masa duka wanda har sai da ƙwaƙwalwarsa ta taɓu. Bari mu je da wani abu ya faru ta bakin abubakar Musa Mafindi, kawun awwalu. Sunana Abubakar Musa Mafindi. wala abubakar wani labari za ka bamu kan abin da ya faru ga wannan yaron sunansa da duka halin da ake ciki abin da ke faruwa shine ina da wata kanwa mai suna aisha amma muna kiranta da shugu sannan tana da ɗa mai suna awwalu awwalu nan ya samu matsala na ɗan rikici da wa'insu yaran mahauta bayan matsalan ta kai su ga 'yan sanda aka sha. zuwa kafin kai nisa a ina wannan kanwata ka take kuma in aure take waye ne mijinta a wani gari suke. wato kanwana wannan tana aure a takum ne sannan sunan mijinta musa sannan a cikin garin takum suke da zama. a jihar taraba. a jihar taraba. wannan shine abin da ke faruwa shine dan ta'awwalu ya je ya dan samu fitina da wa'insu yaran mahauta. sannan matsalar ta kai ga taji wajen 'yan sanda zuwa kotu sannan daga ƙarshe official manyan ƙungiyar mahauta suka je suka yi belin yaron a hannun kotu na zuwa wato ba ka yi bayanin wace matsala ba ce don ba za a gane ba matsala tana iya zama kowace iri ce menene ya hada su da waɗannan mahauta ɗin shi awalu abin da ya haɗa awalu da waɗannan yaran mahautan akwai wani yaro ji da awalu sun haɗu wajen sayen kaji Eh, sai fitina ta haɗu su sai ya kai ga suna faɗa da doke-doke to Auwalu yana da ƙarfi maybe ya kada yaro yaro sai ya ruga ya ya gaya ma 'yan uwansa yaran mahauta suka zo suka taru a kansa suka dake shi suka batar masa da waya shi kuma da ya tashi sai ya je ya gai report a hannun 'yan sanda bayan 'yan sanda sun je sun kama waɗannan yara sun yi bincike sun samu laifin yaran ne sai suka tsare su suka shaje su zuwa kotu daga ƙarshe ainihin shugabannin mahautan suka je suka karbi yaransu a hannun kotu bisa sharaɗin cewar za su je su bi a yaron nan awwalu ɗanɗanmu waya kuɗinsa wato kotu ta amince ma shugabannin mahauta na taku akan alfarman da suka nema za su je su zauna da yaro su biya shi kuɗin wayansa bayan sun fita da kwana biyu yara mahauta nan da aka karbi belin su sai suka tare a walu suka ce masa duk uban da ya daure masa gindi a nan takun ba za su bashi waya ba kuma in yi magana za su kashe shi su kashe ubansa su kone gidansa sannan suna tabbatar masa da cewar ba eh, ainihin cibjoji na taraba ƙabilarsu ne kuma duk kotun da aka kai su a taraba babu wanda ya isa ya tsare su babu yadda za a yi da su wannan shi ne kuma daga ƙarshe awwalu ya koma ya gaya ma alkali alkali sai ya ɗauki ma'aikatan kotu 'yan sanda guda biyu ya haɗa da awwalu suka tafi suka je ainihin mahautan taku. da suka je da 'yan sanda daga sako daga kotu sai aka samu ainihin madakin sarkin fawon taku sai ya kira su da shi awwalu da 'yan sanda ya zai yi wa awwalu tambayoyi kawai sai ya fara marin awwalu da yaransa suka ga yana marin awwalu sai suka taru a kansa suka masa duka yan sanda suka tsere da gudu suka bar awwalu a wannan wurin bayan sun masa duka ya rasa inda yake can an jima mutane suka tallafa mishi masu sai da kayan gwari suka ɗora ci a mashin ya dawo gidan babansa cikin dare kansa ya buga a takaice dai yaro jini ya hau kansa ya zamanto ya zama kamar mentality wato kamar ya samu taɓin hankali wato ya samu taɓin hankali to a dade babansa baya nan sai ainihin uwarshi da kishiyoyinta sai suka ɗauke shi suka kai shi gidan wani malami don ya masa ruƙiya ko suna nufin aljanu ne su ba su da labarin cewa dukansa aka yi kawai da su sun ɗauka kuka cewa eh, suna da labarin dukansa aka yi sai suka ga cewar maybe dukan ne ya haɗu da jinnu so ba su gaya mana wannan magana ba su gaya baban ba sai kwana biyu yaro yana cikin wajen jinya a takaice dai ya kasa magana sai muka yi kontak da su suka kira ni suka ce min ga abin da ke faruwa sai na sheto yanzu su ɗauko shi daga gidan da aka yi ba da magani sannan na nemi nomban ainihin eh, shi alkali na kira shi na yi confirming shewar na bincike shi to yaya aka ya tura yaron nan aka kai shi inda aka shuta masa sannan kuma da aka kawo dawo aka bashi labari bai dauki matakin a kai shi asibiti ba a ya kai ka samu lambar alkali wato lambar alkalin na same ta ne turu shi awalu shi wanda aka shuta mawa shikenan alkali sai ya shemin shi yana jalingo yana gaban siji ko da yan sako suka dawo ba su same shi a kotu ba shikenan sai na shi masa to yaron nan dai already yanzu ya haukace ka ɗauki mataki domin komawa takum domin a ɗauki yaro na kai shi asibiti tun da rikishi ne yan sanda asibiti ba za su karɓe shi ba tare da yan sanda ya ce min yana alhamis yana jalingo juma'a yana jalingo asabar lahadi muka yi waya da shi cikin dare ya ce mini yana bali ranan ya bar bali zuwa ainihin takum ranar monday muka yi waya da shi ya rubuta ma dpo na takum takarda dpo na takum ya ba da yan sanda guda biyu aka ɗauki yaro aka kai shi asibiti yanzu yana kunshi yau kwana biyu sannan tun da aka yi wannan ta'addancin har kawo yau babu ɗaya daga cikin mutanen nan daga kan sarkin fawa har madaki har waɗanda suke yan goyon bayansu babu mutum guda wanda ya zo asibiti ko ya je gidan da ake lura da yaron nan domin masa jaji don haka hasali maganan da yake fitowa shine babu yadda za a yi da su da safen nan mun yi waya da alkali alkali ya min ya tura jami'ansa su je su yi inviting waɗanda suka yi shooting farko shi kuma dpo mun yi magana da shi akan cewar yana jalingo matarsa tana da matsayi ɗaya tana da rashin lafiya don haka zai dawo idan ya dawo jibi zai je ya ɗauki mataki akan waɗanda suka haddasa fitina ta biyu don haka daga ƙarshe dai na gano cewar alkali da yamman nan sai ya kira kuma baban wannan yaron da aka ce za a kashe shi sai ya haɗa shi da ma'aikatan kotu sai ya tura shi ya ji ya nuna musu gidan da wayannan yara mutanen da suka yi eh, belin yaran nan suke to na ce masa kar ya ji domin ya tura shi ne shi ba ma'aikacin kotu ba waɗanda suka zo suka yi beli eh, shi ya son su domin bai yiwa kamar mutum kamar alkali mai hankali ya ba da belin mutum wanda bai sani ba wanda yake bai da capacity da ya kamata ya ɗauki beli a shi an ba da shi beli don haka wannan shine babban damuwar mu wa'annan mutane sun nuna mana cewar dai babu da wa'annan yaro bai da gata don haka in ma sun kashe shi kamar yadda suke faɗi za su kashe su kashe ubansa ba abin da zai faru to wannan shine matakin da suka ɗauka don haka muna miƙa kukanmu da shewar hukumomi da suke jihar taraba daga kan cibjoji zuwa kwamishinan 'yan sanda zuwa ainihin eh, kwamishinan 'yan sanda da ke jalingo zuwa area commander da ke lura da takum da kuma ukari da kuma kurmi local government dukka su zama suna da masaniya su ɗauki matakin gaggawa domin samun waɗannan mutane da suka fi ƙarfin hukunci domin hukunta su domin su tabbatar wa duk ɗan Najeriya yana ƙarƙashin doka da oda ne wannan shine roƙo da muke yi. Za a so a san eh, shin shi awalu wace sana'a yake duk da dai matashi ne da kace bai ma kai shekara ashirin ba. Shi awalu dan makaranta ne sannan babansa yana sana'an gwari da kuma harkan kifi musamman dai shi awalu bayi da in ya dawo daga makaranta yakan fidda albasa yana sai da albasa buhuna wani lokaci kuma yana auna wa mutane wannan dai shine harkarsa na kasuwanci me kuka yi bincike eh, asalin wannan rikicin mun koma baya da ya taso daga wajen sayan kaji eh, wani bincike kai har abun ya hada da mahauta tunda kaga lamarin sai da kaji dai ba mahauta suke harkar kaji ba wato binciken da nan shine shi asalin awal ya zo sayan kaza shi ma wannan yaro dan mahauta ya zo sayan kaji to a wurin ne fitina ta haɗa su bayan fitina ta hada su suka fara doke-doke da junansu daga ƙarshe walin ya fi shi ƙarfi ya kada shi da ya kada shi sai ya je ya samu yan uwansa sai ya gaya musu sai suka yi zuga sai suka zo suka samu awalu wannan shine dalilin da yasa suka samu rinjaye akan awalu suka basar masa da waya suka ji masa ciwo daga ƙarshe magana ta je hannun alƙalin nan alƙali ya bincike kuma ya tabbatar da yaran mahauta su suke da laifi har ya cika musu waranti ya tura su Roman. to daga ƙarshe wakilansu shugabanninsu na mahauta suka zo suka nemi wannan alfarma sannan suka tafi da awwalu eh, gaban alkali alkali ya yadda kuma ya amince bayan sun fita da kwana biyu kuma suka je suka aikata wannan sabon ta'addanci abubakar musa mafindi kenan masu sauraro in allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ci gaba da jin bayanin nasa a madadin nasiru adamu el hikaya ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga wasu sharhin jaridun Kamaru. Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta jihar Arewa mai nisa. An da ta labarta mana cewar mayakan Boko Haram tun sun kai waɗansu 'yan tagwayen hare-hare na baba mai a garin Limani jihar Arewa mai nisan. An da mutane uku suka riga mu gidan gaskiya. Sai kuma jaridan Nouvelle Expression an da ta nuna mana cewar ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru Andre Mamafuda ya ruɗe kasancewar likitocin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru za shiga wani yajin aiki na sai baba ya gani. Jaridan Independent kuma ta ruwaito mana cewar jagora 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ni john burundi ya ce yana da kwanin gwiwa cewar ministan kudade na kasar jamhuriyar kamaru da ministan tsaro na kasar sun yi sama da faɗi da miliyar 64 na sefar kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan the star da ita ma ta nuna mana cewar jagoran 'yan adawar kasar ta kamaru ila yau ni john burundi ya ce bukin da za a gudanar na ranar 20 ga watan mayu da muke cikin nan bai cancanta wajen kasar ta gabatar da shi ba domin maharan Boko Haram suna ci gaba da halaka bayan Allah a jihar Arewa mai nisa an da 'yan kwanakin nan suka kai wani hari suka halaka ɗalibai guda goma sha uku sai kuma jaridan Jean Enquêteur ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ana ta labarta mana cewar a cikin mutane guda goma waɗanda suka fi kowa ƙarfin arziki a ƙasar Alhaji Baba Ahmadu Danfullo shine ya zo na farko wanda ya mallaki miliyan 940 na dolar Amurka sai kuma wanda ya zo na biyu Paul Fokam da miliyan 690 na dolar na na Amerika. Sai kuma wanda ya zo na uku shine Samuel Foyun da miliyan ɗari hudu da bakwai na dolar Amurka. Jaridar The Post kuma ta nuna mana cewar wani kotun bangaren Ingilishi na ƙasar yana ci gaba da tuhuman limamin cocin Katolika na bangaren Ingilishi cewar su ne kanwa uwar gami na rikicin da ya faru a birnin Baminda da garin Boya. Jaridan Integration kuma ta ce maharan Boko Haram sun yi garkuwa da dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru guda hudu akan iyakar ƙasar Chad da kasar jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Empo TV an da ta nuna mana cewar hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da karfafa tsaro a faɗin ƙasar domin bikin da za a gudanar na haɗin kan ƙasa da ƙasa wanda aka saba gudanarwa kowane ashirin ga watan Mayu domin cewa za a tuna da haɗewa da ƙasar ta yi tsakanin ɓangaren Ingilishi da ɓangaren Faransancin ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To yanzu kuma ga sako da ka aiko mana Salamu alaikum murin Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina murna, ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabba janar Muhammadu Buhari sauki mun ka gane ran Lahadi ya kai ziyara wata adadar Solitar Allah ƙara Buhari lahiya hankali da jalle yan Najeriya ku kama asagatullah asagatullah Allah ya mun mun laifukan Allah ya tausaya mana ba don halin kuwa ba don halin mu ba ni kan kuwa mai Allah na ganin cida Assalamu alaikum sashin Hausa na BOA Yusuf Baban Gaja mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To yau zan yi kira ne ga gwamnatin Badar Abubakar game da 'yan kashiwal da suke bin gwamnatin Badar Abubakar kuɗi wasu suna binta na wata goma wasu suna binta na wata goma sha ɗaya. Don haka nake kira ga Badar Abubakar ya sa a yi bincike shin 'yan kashiwal ɗin nan kuɗinsu ana turo musu a gurin wasu yake makalewa ko kuma baya biyan su. Amma bai kamata a ce gwamnati da ke ƙin biyan 'yan kashiwal dubu biyar ya gagari gwamnati ba. don haka muna fata badar abubakar zai gaggauta biya dukkanin 'yan kasuwar da suke aiki a ma'aikatu daban-daban na jihar jigawa ta yanzu kuma kayan labarai a takaice to a takaice baba rahotanni da aka wallafa sun ce shugaban amurka donald trump ya nemi tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuka ta fbi james comey da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa kan mai baiwa trump din shawara kan harkokin tsaron cikin gida michael flynn akan dangantakar shi da kasar rasha amma fadar white house ta musanta wannan rahoto to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran rahotanni da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma sarfilo hashim gumal da kuma wanda ya ba da umarni wato solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsin wato mr charles baba ya kuma ke sallama a huta lafiya